a yayin da ake tata da jijiyoyin wuya tare da neman mafita ga rikicin makiyaya da manoma da ma wasu al'umma a sassan Najeriya gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ce dokar hana kiwon sake da yawatawa da dabbobi da ya kafa a jihar ikiti tana nan daram gwamna Ayodele Fayoshe ya tabbatar da hakan ne a hirar da ya yi da sashen Hausa na muryar Amurka ta wayar tarho. That law is still in force. one, one thing that I did is to make sure everybody is part of that law. When you do a law that will affect the life of everybody in terms of security, you must be do a public hearing about it. Everybody is on the same page with me on this law. And everybody knows that this is the law gwamnan na jihar Ekiti ya ce har yanzu dokar hana kiwon sake ko yawatawa da dabbobi tana nan daram a jihar Ekiti kuma wani abu game da wannan doka shine a tabbatar da cewa kowa na bin dokar sau da kafa domin idan ka yi doka wadda za ta taimaka wa rayukan jama'a a game da tsaro dole ne ka kula da ita sosai da sosai ya ce a gare ni babu bambanci ga wannan doka kuma jama'a sun san doka ce da za ta kare mu to me yasa sai a wannan lokaci ka kafa wannan doka? We don't want to wait until people are killed before we react to issues. Criminal is criminal. Whether you call them Yoruba, headsmen, they are, they are Fulani in Ilani, they are Yoruba. are Fulani any, anywhere. So it's not even about Fulani, it's about a criminal is a criminal. I don't want to join Fulani, Fulani. My own is that a criminal who wants to take another man's life is a criminal, whether it's Fulani or whether it's Yoruba or Igbo people. And I want us to remove this ethnicity. When a president man he put all Yoruba people. When a man is in position as an Igbo people, everywhere that establishment will become Igbo overnight. Once somebody come like Awusa now, like President Buhari, everywhere is uh, Awusa man. sai gwamna fayoshe ya ce ba mu son sai an kashe jama'a sannan mu ɗauki mataki ga lamarin mai laifi mai laifi ne ko yarbawa ne masu kiwon dabbobi akwai fulani waɗanda yarbawa ne akwai fulani ko ina ba wai don fulani aka yi wannan doka ba mai laifi mai laifi ne ba na son a rika cewa fulani fulani abinda nake nufi duk wanda ke son ya halaka wani mutum to mai laifi ne ko fulani ne ko biyar bene ko ibo kuma ina son a kauda wannan maganar bangaren idan shugaban ƙasa Yarbe ne sai kawai ya ɗauki Yarbawa da yawa wajen ayyuka idan ɗan kabilar Ibo ne ya samu shugabanci sai ya sanya al'ummar Ibo a wuraren aiki nan take idan Bahaushe ne kamar shugaba Buhari ya zama shugaban ƙasa duk inda ka duba wajen mukaman gwamnati Hausawa ne wannan ba zai haifa muna da mai ido ba a ƙasar nan to mai girma gwamna Ayodele Fayoshe wane irin shugaban ƙasa kake son gani a Najeriya? mudin Najeriya. Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce muna buƙatar shugaba wanda baya mirsisi mai gaskiya kuma amintacce ga jama'ar Najeriya. To yaya za a gane irin shugaban da kake nufi? So, Sai gwamnan na jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ce za a gane irin wannan shugaba a wajen ayyukansa da matakan da yake ɗauka. Kalaman gwamna Ayodele Fayoshe na jihar Ekiti a tattaunawarsa da muryar Amurka ta wayar tarho kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.